Ayyukan manzanni Sura goma sha tara To a lokacin da Apollos yake a Koranti, Bulus ya zazzaga ƙasar ta kan tudu, ya gangara zuwa Afisa, a can ya tarar da waɗansu masu bi, sai ya ce masu, Kun sami ruhu mai tsarki sa'ad da kuka ba da gaskiya? Suka ce masa, Ba mu ma ji zuwan ruhu mai tsarki ba. Sai ya ce, To wace batisma kenan aka yi muku? suka ce, Irin ta Yahaya ce. Bulus ya ce, Ai, Yahaya batisma ya yi a tuba, yana faɗa mutane su gaskata da mai zuwa bayansa wato Yesu. Da suka ji haka, aka yi musu batisma da sunan Ubangiji Yesu. Da Bulus ya ɗora musu hannu, ruhu mai sarki ya sauko musu, suka koyi magana da waɗansu harsuna, suna annabci, su wajen goma sha biyu ne duka-duka. sai ya shiga majami'a yana wa'azi gaba gadi yana kuma rinjayar su akan al'amarin mulkin Allah amma da waɗansu suka taurare suka ƙi ba da gaskiya suna kushen wannan hanya a gaban jama'a sai ya rabu da su ya keɓe masu bi yana ta muhawara da su a kowace rana a makarantar Tiranas shekara biyu ana wannan har duka mazaunan ƙasar Asiya suka ji maganar Ubangiji Yahudawa da al'ummai duka ta hannun Bulus kuma Allah ya yi waɗansu mu'ujizai da ba a saba gani ba har akan kai wa marasa lafiya a dikansa ko tufafinsa da yake sawa yana aiki sun kuwa warke daga cuce-cucensu bakajen aljanu kuma sun rabu da su sai waɗansu yahudawa masu yawo gari-gari bata suka yi ƙoƙarin kama sunan ubangiji yesu ga masu bakajen aljanu suna cewa mun umurce ku da sunan yesu nan da bulus yake wa'azi to akwai 'ya'ya bakwai maza na wani babban firist na yahudawa mai suna siba duk suna yin wannan abu amma aljanin ya amsa musu ya ce Yesu dai na san shi, na kuma san Bulus, to, ku kuma su wane ne? Mutumin na mai aljanin sai daga tsalle ya fada musu, ya fi ƙarfinsu dukansu, ya ci ɗunguminsu, har suka fita daga gidan a guje, a tuɓe suna masu rauni. Wannan abu fa ya sanu ga dukkan mazaunan Afisa, Yahudawa da al'ummai duka, duka kuma tsoro ya kama su, aka kuwa ɗaukaka sunan Ubangiji Yesu. da yawa kuma daga cikin waɗanda suka ba gaskiya suka zo suna bayyana ayyukansu a fili mutane da yawa kuwa masu yin sihiri suka tattaro littattafansu suka kone a gaban jama'a duka da suka yi wa littattafan nan kima sai suka ga sun kai kuɗi azurfa dubu hamsin sai kuma maganar ubangiji ta ƙara haɓaka ta kuma fifita kwarai bayan waɗannan al'amura bulus ya ƙudura a ransa cewa in ya zazzaga ƙasar makidoniya da ta akaya za shi urushalima ya kuma ce bayan da na je can lalle ne kuma in je in ga birnin Roma. Da ya aiki mataimakansa biyu Makedoniya, wato Timoti da Arastas, shi kuwa ya ɗan dakata a ƙasar Asiya. A lokacin nan kuwa ba ƙaramin hargitsi aka yi a game da wannan hanya ba, domin akwai wani makerin farfaru mai suna Demetrius, mai ƙi da surorin haikalin Artemis da azurfa, ba kuwa ƙaramin riba yake jawo masu yin wannan sana'a ba, sai ya tara su da duk ma'aikatan irin wannan sana'a ya ce, Ya ku jama'a, kun sani fa da sana'ar nan muke arziki kuna kuwa ji kuna gani ba a nan afisa kawai ba kusan ma a duk ƙasar asiya bulus ɗin nan ya rinjaye mutane masu yawan gaske ya juyar da su yana cewa allolin da mutum ya ƙera ba alloli ba ne gashi kuma akwai hatsari ba cewa cinikinmu kawai ne zai zama wulaƙantacce ba har ma haikalin nan na uwargijiya a timas mai girma zai zama ba a bakin komai ba. har kuma a raba ta darajar darajarta ita duk ƙasar asiya kai har duniya ma duka suke bautawa da suka ji haka suka hasala kwarai suka kuma ɗaga murya gaba ɗaya suna cewa girma ya tabbata ga artemis ta afisawa sai garin duk ya ruɗe jama'a suka ruga zuwa dandali da nufi ɗaya suna gaius da aristarchus mutanen makedoniya abokan tafiyar bulus bulus ya zo shiga taron amma masu bi suka hana shi waɗansu zababban mutanen ƙasar asiya waɗanda suke abokansa su ma suka aika masa suka roƙe shi kada ya kuskure shiga dandalin nan taron kuwa waɗansu suka tada murya suka ce kaza waɗansu suka ce kaza don duk taron a ruɗe yake yawanci su ma ba su san dalilin da yasa suka taru ba da yahudawa suka gabatar da iskandari waɗansu suka ɗauka akan ne sanadin abin iskandari ko ya daga hannu a yi shiru don ya kawo masu hanzari amma da suka fahimci cewa shi ba yahude ne suka ɗaga murya gaba ɗaya har wajen sa'a biyu suna ta cewa girma ya tabbata ga artemis ta afisawa to da marubucin garin ya kwantar da hankalin jama'a ya ce ko mutanen afisa wani mutum ne bai san cewa musamman birnin afisawa ne yake kula da haikalin mai girma artemis ba da kuma dutsen nan da ya faɗo daga sama to da yake ba dama a yi musun waɗannan abubuwa ai ya kamata ku natsu kada ku yi kome da garaje, gashi kun kawo mutanen nan, su kuwa ba su yi sata a ɗakin uwar gijiya ba, ba su kuma saɓi uwar gijiyarmu ba. To, in Dimitrius da abokan sana'arsa suna da wata magana a game da wani, ai ga ɗakin shari'a a buɗe, ga kuma mahukunta, sai su kai ƙara. Amma in wani abu kuke nema daban, to, ai sai a daidaita a majalisa kenan. Hakika, muna a cikin hatsarin amsa ƙara a kan tawaye saboda al'amarin nan na yau, tun da yake ba za mu iya ba da wani hanzari a game da taron hargitsin nan ba. Da ya faɗa ka ya sallami taron.